love. وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوا السلام عليكم ورحمة الله wa da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin biyu ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba mace ba har yanzu muna nan a cikin suratul baqara wanda a jiya mun ji misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya buga dangane da kafirai da kuma wanda yake kiran kafirai zuwa ga gaskiya da kuma yadda kafiri yake tsakaninsa da wanda yake bauta na gunki wato yadda ka san makiyayi kamar yadda Allah ya mana misali kamar makiyayi ne wanda yake kiwon dabbobi wato babu wata alaƙa ta sadarwa tsakanin makiyayin da dabbobin face abin da ya shafi ihu da hayaniya na ainihin tsawa da yake daka wa dabbobin amma alal haƙiƙa ba su gane abin da yake faɗi sai dai sun ji yana tsawa kawai yana magana yana amo amma ba su jin abin da ainihin yake faɗi sannan mun ji faɗin Allah ta'ala cewa mu ci daga abin da Allah ya azurta mu da shi na arzikin abinci bayan mun ci abin da Allah ya azurta mu da shi to abinda Allah ya wajabta mana bayan mun ci abinci ko mun sha abin sha mu gode wa Allah ta'ala in dai mun kasance mu bayan Allah duk lokacin da ka samu wani abu daga Allah ko ya yake sai ka karba ka gode wa Allah domin idan ka gode Allah ta'ala zai kara mun ji ajiya aya da ta dauko mana abubuwan da suke haramu a cikin abinci abubuwan da Allah ta'ala ya haramta irin cin naman alade mushe jini mai zuba da sauransu to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 175 a cikin suratul bakara fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu a'udhu billahi min ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lallai waɗanda suke koya abinda Allah ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suke musanya shi da wani dan abun duniya kankane ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an duk wanda ya karɓi dukiya ya koya gaskiya ko ya murda gaskiya wanda Allah ya faɗi cikin littafi Allah ta'ala ya ce abin da yake ci a cikin sa wuta ne kaga wannan magana kai tsaye da malamai ake domin ilimin littafi akan waye akan malamai yake mafi yawan duk da wanda ba malamin ba ma in ya ji an faɗi wani abu na shari'a ya sani in aka tambaye shi to ya isar da wannan sakon dan ya isar da shari'ar Allah muna gane wannan ai to dan haka malamai ake magana da yawan mutane kan ga cewa kamar ana wa'azi da wasu ba a yi da malamai maganganun da Allah ya akan malamai a cikin alkur'ani masu kaushi ne kwarar su. muna gane wannan domin su ne Allah ya daura ma amana ainihin magadan annabawan da gaske ne amanar addini na hannunsu dole ya zama zamanto al'amarin kulawarsu yayi ya shige na kowa to da haka Allah ta'ala ce lallai waɗanda suke koya abin da Allah ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalila suke saye da wannan ayoyin na Allah ko wannan ilimin da Allah ya ba su su ba da wannan ilimin a ba su wani dan abin duniya Allah ta'ala ya ce baya ba ya'kuluna fi butunihim illa nar waɗannan ba abinda suke ci a cikin su ji Allah ya ce sai dai wuta sannan wato wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ta'ala ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama walahum azabun alim bayan waccan wuta da suke ci kuma suna da wata irin azaba da Allah ya yi musu tanadi mai radadi kaga azaba nawa azaba ta farko Allah yake abinda suka ci a cikin su to wuta ce suke ci kai tsaye azaba ta biyu Allah ta'ala ba zai saurare su ba ranar tashin alkiyama azaba ta uku Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama azaba ta hudu Allah ta'ala ce walahum azabun alim suna da wata irin azaba sai Allah ya kawo ta da na kira bai faɗi irin azaban ba ma bare a sani ya dai ce suna da wata irin azaba wadda take azaba mai radade. sai Allah ta'ala ce ulaiikal ladina ishtaraw dalalata bil huda idan kana neman waɗanda suka yi irin wannan kasuwanci suka dauki shiriyar Allah suka bayar aka ba su ana ganewa waɗanda suka ɗauki shiriyar da Allah ya ba su domin duk waɗanda Allah ya ba littafi ai ya ba su ne shiriya a dunkule to Allah ta'ala ce waɗannan ne suka ɗauki shiriyar da na ba su suka kai kasuwa suka anso bata madadinta alladhina taru dalalata bil huda sai Allah ta'ala ya ce wal azaba bil maghfira suka ɗauki gafara da na ba su ba su karɓa ba suka kai kasuwa suka an zuwa zaba a madadin ne gafara ubangiji kaga halin da suka shiga ya munana Allah ta'ala ya ce fa ma asbarahum ala nari bi ma'ana ya tsawon zaman da za su yi cikin wuta Allah ya kawo shi da sigan hakuri, ba wai hakuri za su yi a wuta ba akwai hakuri na dole wanda Allah ta'ala yana ce ma 'yan wuta isbiru aw la tasbiru sai ta min Allah tabaraka wa ta'ala ce, wutar nan da muka sa ku a ciki isbiru aw la tasbiru ko dai ku yi hakurin zama cikin azaban nan a haka ko kada ku yi hakuri Allah yace sawa'un alaikum dade ne wuta dai kun riga kun shiga kuma ba wanda ya sai fitta ku dan haka ku yi hakuri na zaman wuta ko ku ki yin hakuri Allah ta'ala ya ce sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun abinda kuka gani sakamako ne na abinda kuke aikatawa a duniya jama'a muna gane kenan nan Allah ta'ala yana cewa ma akhbarahum ala nari zaman da za su a wuta wato irin tsawon zaman da za su ya kai tsawo don haka za su yi dogon haƙurin zama a wuta ana gane magana dogon haƙuri na zama a ina a wuta domin Allah ta'ala ya tabbatar da cewa za su dawwama ne a cikin wannan wuta imamun Kasimi a cikin littafinsa mahasinu tawil da zo fassara wannan aya innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min kitabi lalle waɗanda suke koya abinda Allah ya saukar na littafi sai ce min hududihi wa ahkamihi wa ghairi zalika mimma asharat alaihi al-ayatu al-ula bil bayyinati wal huda Imam al-Qasimi sai ya sake mai da mu baya kada yace abinda Allah ya saukar a cikin littafin sa na hudud hukunce hukunce da ahkam wato hudud su ne haddoda da ake na yanke hannu da sauransu a haka kuma hukunce-hukuncen shari'a waɗanda suke ɓoye hukunce-hukuncen ubangiji da waɗanda suke ɓoye hudud da Allah ya saukar wadda waccan aya sai bayani a kai ni cewa innal yaki ba ma anzalna min albayyana tuwa gaya mana cewa lalle waɗanda suke koya abinda muka saukar min albayyinati wal huda na gaskiya da shiriya min ba'di ma bayyana lin nas bayan mun yi bayanin saka mutane fil kitabi a cikin littafi mu ji magana min ba'di ma bayyana lin nas fil kitabi nan kuma Allah ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min al kitabi kaga ai ana magana ne gaskiya tana nan a cikin ne littafin Allah har yanzu ana magana akan littafin da aka ba annabi Musa akwai shari'a a ciki akwai gaskiya a ciki littafin da aka ba annabi Isa akwai shari'a a ciki akwai gaskiya a ciki don haka waɗanda suke da'awar cewa su mabiya annabi Musa ne ko ko su mabiyan annabi Isa ne idan ba su bayyana haƙiƙanin abin da annabi Musa ya saukar ba wato annabi Musa ya zo da shi wanda Allah ya sauka masa idan ba su yi bayanin hakikanin abinda annabi Isa ya zo da shi ba wanda Allah ya sauka masa a waccan aya sai aka ce ulaika yal'anuhumullah waɗannan su ne Allah ya la'ance su wa yal'anuhumul la'inuna kuma waɗanda suke masu la'anta suka la'ance su to nan sai Allah ta'ala ya ce abinda Allah ya saukar na littafi me ke cikin littafin haddi na ubangiji da hukunce-hukuncensa ainihin wa yashtaru da bihi samanan qalila ai wato ya ya'khuduna badalahu suna karba madadin wannan gaskiyar sai su karbi dan wani abu samanan qalilan wani dan abin duniya kankani mimma yatamatta'una bihi bil lazati ajila wanda za su dan ji dadi lazati ajila jin dadi da gaggawa ana ganewa yatamatta'una bihi yanzu duk wanda ya biye wa 'yan duniya aka kira shi aka bashi na goro aka hana shi faɗin gaskiya ai kaga ƴan kwabban da aka bashi ya sai ƴar mota ya more ana ganewa ai wanda aka bashi ɗan kwabbai ya sai ɗan gida ya more wanda aka bashi ɗan kwabbai ya yi ƴar jarmiya ya ɗan more ana gane wannan ai shine ai ya una bihi wanda za su ji daɗi da shi min lazzatil ajila na jin daɗi na gaggawa shine na duniya sannan wa qallalahu daga bayan sai Allah ta'ala ya karanta wannan jin daɗin fi nafsihi a ainihin kan kansa yace fa fihi ish'arun bi dana'ati nufusihim wannan yana nuna maka kaskancin zuciyar malamai wayanda suka karbi kudi ko suka karbi duniya domin wani abin da ya shafi biyan bukata ana ganewa ai wannan malaman lallai suna da kaskancin zuciya bi ma'ana suna da ƴar kankanuwar zuciya jama'a muna gane wannan duk wanda ya karɓi kuɗi dan addini to wannan yana da ne yana da ƴar kankanuwar zuciya da yawa ba ka ga mutum Allah ya girmama shi ya bashi addini amma yana cizon yatsa ina ma da Allah ya kwaci ya bashi duniya wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi tir da bawan da Allah ya bashi addini yake neman Allah ya karba ya bashi duniya domin fakadar fassara al'azima ya kankanta babban abu wa azama ya girmama abin da yake mai ɗan ƙanƙani to dan haka irin waɗannan malaman mun riga mun yi bayani baya in ba ba asali ana magana ne a kan yahudu dawa da nasara duk da cewa malaman wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ta aikata irin aikin yahudawan da na nasarar su ma sun shiga a ciki domin al'ibratu bi umumin lafzi la da ususul asbabi ana magana ne lafazin ya game ne ba ana magana kan me ya faru Allah ta'ala yi wannan magana tunda Allah ya riga ya sauke hukuncin to ya riga ya sauke kenan kuma shari'ar waɗanda suka zo kafin mu shari'a ce gare mu matukar ba a samu abin da ya shafe ta ba jama'a muna gane wannan idan Allah ya hana wasu al'ummomi aikata wani aiki matukar hanin ya zo gare mu mu ma hanin ya shafe mu sai dai idan mun samu wani dalili a cikin alkur'ani ko sunna wanda yake gwada mana cewa hanin bai shafe mu wasu kada ya shafa to daga nan ne za mu iya samun dama mu yi ne mu miƙe kawahuwa amma in ba haka ba to wannan hanin kuma ya shafe mu kamar yadda ya shafe su to shine imamul qasim yace anan Allah ta'ala yana gwada maka kaskancin zukatan waɗanda suke malaman yahudawa da na nasara waɗanda suka karɓi dukiya ko duniya domin tauye wata gaskiya da Allah ya saukar haitu radiyat bil qalili ta inda suka yi suka karɓi ɗan kaɗan au wato bin nisbati lima fawwatuhu ala anfusihim saboda abinda suka kubutar wa kawunan su. min na'imil akhirah na jin dadin duniya wanda Allah ta'ala eh, na jin dadin lahira wanda Allah ta'ala ya siffanta mana a ainihin siffar baya Allah ta'ala ce ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wadannan ba abinda suke ci a cikin su sai wuta sai Allah ta'ala ce wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama shin wace irin magana ake nufi imam al-qasim ya ce walam ya'ni nafiyal kalani rafat ba ana nufin kwata-kwata Allah ba zai magana da su ba a'a bi ma'ana Allah ta'ala ba zai girmama su ba akwai maganar da gara ma kar a yi maka ita ana ganewa ai bi ma'ana maganar da za a yi wa muminai su ba za su samu wannan karamcin ba Allah ta'ala zai yi kurus da su Allah ta'ala zai kamar bai gansu ba Allah ta'ala zai ainihin walakantar da su shine ma'anar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati amma ai Allah ta'ala ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi Allah tabaraka wa ta'ala ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi da sannu za mu tambayi waɗanda muka aika ma manzanni shin sun girma manzanni sun yi imani da su ko kuwa wala nas'alanna al-mursalina kuma za mu tambayi waɗanda muka wato muka aika su su manzannin kenan kai manzon da aka aika Allah sai ya tambaye ka ka je inda na aike ka eh ka isar da sako eh manzo ya zo muku eh ya isar muku da sako Allah ya ce kowane bangare sai Allah ya tambaye shi babu wanda Allah zai bari sai ya ce wa ma kuma wala naqussunna alaihim bi'ilm za mu ba su labarin abin da suka aikata kuma cikin ilimi sai da idan Allah ya baka labarin abin da kai ka manta da shi kuma baka iya mutu yanzu da za a ce ka turo saban da kake yi tun ran da ka balaga zuwa yau akwai abin da za ka manta to kai ne kake mantuwa amma Allah bai manta ba ana gane wannan ai Allah ta'ala baya mantuwa duk abin da ka aikata na sako yana nan a wurin Allah ya kiyaye shi duk abin da ka aikata na da'a yana nan a wurin Allah ya kiyaye shi dan haka Allah ta'ala ya ce za mu ba su labari idan muka dauki wannan aya ya tabbata cewa Allah zai magana da kafirai kenan ranar a kiyama bayan an ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati me ake nufi ba Allah ba zai musu magana kwata-kwata ba abinda ake nufi Allah ba zai saurare su ba a ce wannan an saurare shi sauraro na girmama shi to su ba za a saurare su ba saurare na girmamawa ana gane wannan dan haka maganar su ko su yi ko kada su yi ba ruwan Allah da abin da suke faɗi dan a wata ayar ma cewa yayi yawma yaqulu nadu shuraka yawma yaqulu kanu shuraka'i ran da Allah zai ce wa kafirai ku kira waɗanda kuke hada ni da su mai gunki ya kira gunkinsa mai bautar mala'ika ya zo da mala'ika mai bautar wuta ya zo da wutar mai bautar mutum ya zo da mutumin Allah zai ce na shuraka'i kenan Allah yayi magana da su sai kuma an ce wala mu Allah kaga sai ka dauka cin karo ne ba cin karo bane Allah ta'ala ba zai musu magana ba irin magana ta girmamawa ana gane wannan ko Allah ta'ala ba zai mutunta su ba a wannan rana domin ba su biyo layin da za su samu mutuntawa ba da karamci a filin alkiyama domin a nan duniya Allah ya gaya mana cewa duk wanda yake so ya samu karamci da daraja a filin alkiyama ga yadda zai yi wanda yake so ya samu tadewa da wulakanci kuma ga yadda zai yi sai suka babu tadewa da wulakanci sai Allah ya tabar da su ya wulakanta su kamar yadda suka zaba kuma Allah ta'ala cewa yake ba ni ne musu haka ba su suka yi wa kansu abin da kuka ga ya sami muna gane wannan ayi shine abin da zai faru da su a filin alkiyama wadin Allah ta'ala da yace wala yuzakkihim Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ai wala yutahhiruhum min janatiz dhunubi Allah ba zai tsarkake su daga dattin zunubi ba li bughdihi alaihim saboda fushi da Allah yake da su li annahum katab domin sun boye abinda Allah ta'ala yace a bayyana wa qad alimu alhali sun yi sani suna da ilimi sun boye ilimi fastahabbul ghadaba sai suka cancanci samun fushin ubangiji jama'a muna gane wannan wayanda suke ɓoye ilimi to suna jefa kansu ne cikin fushin ubangiji ko da sun sani ko da ba su sani ba saboda me idan aka wayi gari malamai sun boye gaskiya al'umma facewa za ta kwanan bayan mun karanta kissa ta imamu ahmad dan hanbali wanda sarakunan zamaninsa suka mai timetable jadawali na bulala amai bulala da safe amai bulala da yamma amai bulala da safe amai bulala da yamma abinda kawai ake nema ya faɗi ya ce alƙur'ani halittar Allah ne shi kuma ya yace alqur'ani ba halittar Allah bane maganar Allah ce wanda ba ya da ilimi sai ce a'a ai komai halittar Allah ne shi ba Qur'ani halittar Allah ne a'a ba ana nufin takaddar alqur'anin ba karatun ake magana kai muna gano wannan ai karatun to ba halitta Allah bane magana Allah ne domin in ka ce an halicci maganar Allah kamar yadda aka halicci magana ta kenan akwai wanda ya riga Allah zuwa har ya halicci wani bangare na Allah wanda wannan kafirci jama'a muna gane wannan kafirci ne ba a halicci Allah ba dole ka yadda Allah ya riga komi zuwa kuma komi zai kare bar Allah wannan ayoyi sun tabbatar da wannan dan haka dole ka yadda cewa alqur'ani magana ce ta Allah domin Allah yana magana yana yin magana da da sa kai tsaye ba tare da mala'ika kuma yana yin magana da su ta hanyar malaika amma Allah yana magana dan haka alqur'ani magana ce ta Allah ba halittar Allah ba ni magana ta da kuke ji yanzu to ni Allah ne ya halicci magana ta kamar yadda ya halicce ni domin Allah ta'ala ce wallahu khalaqakum sai ce me wa ma ta'malu Allah ta'ala shi ya halicce ku da ku da abin da kuke aikatawa daga cikin abin da muke yi akwai magana kamar yadda nake magana to Allah ya halicce ni ya halicci magana ta to shi ko maganar Allah idan ka ce wani ne ya halitta ko maganar Allah halitta ce wannan yana iya kai mutum zuwa ga kafirci muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin tsare to wannan bangare kenan dan haka Allah ta'ala yayi fushi da su kuma ranar tashin alkiyama ba sai tsarkake su ba walahu azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi wannan Imam Al-Qasimi haka ya fassara wannan aya babban malamin musulunci al-Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ya masa rahama cikin tafsirul Qur'an azim abinda yake cewa dangane da wannan aya yace innal ladina yatuhuna mimma yashadu mimma yashadu lahu risala. wadanda suke boya abinda yake shaida cewa manzon Allah manzon Allah ne idan ba kuma ta ba har yanzu ana magana ne akan wa yahudawa wadanda aka tambaye su waye manzon Allah suka ce ba mu san shi ba ba shi a littafin su suka ce babu Allah dai faɗe shi ba suka ce babu amma wanda ya yi imani kuma ya fi su imani ya fi su karatu shi ne abdullahi dan salam da ya zo yawa mazo sallallahu alaihi wasallama tambayoyi kaga dan tunda dan Allah yake sai musulunta ana ganewa ai shi ne umar dan khattab ya tambaye shi idan ba ku manta ba mun karanta umar dan khattab ya ce yanzu kai ka san siffofin manzon Allah a cikin littafin at-taura yace wallahi na fi gane manzon Allah fiye da yadda nake gane dana ana gane ai yanda na karanci siffofinsa da alamunsa a littafin to na ku gane shi fiye da ɗana sai umar ɗan khattab yayi kabbara ya kama salmanu da abdullahi ɗan salam ya rungume shi saboda ya zama mushi jari domin ya tabbata cewa yahudawa sun san manzon Allah fiye da yadda suka san ƴaƴansu ko kamar yadda suka san ƴaƴansu to sai shi ya bada shaida lallai mun san manzon Allah fiye da yadda muka san ayyan kaga ya bada shaida ta gaskiya bai koye ba kamar yadda sauran yahudawa suka yi ne suka koye to dan Allah yake magana cewa wayanda suka koye abin da yake tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ai ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ya saukar na littafi imam ibnu kasir yace ai alyahuda alladhina katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ana magana ne akan yahudawa waɗanda suka koya sifofin manzon Allah fi kutubihim a cikin littafansu allati fi aidihim wanda ke hannunsu yadda yanda muka ji an ce muhammad haka wannan kalma take a cikin bible haka take a cikin eh, wato a taura da injila jama'a muna gane wannan illa dai sun caccanja shi sun rubuta abin da suke so su rubuta saboda kin Allah a wannan lokaci idan aka samu wata jayayya manzo sallallahu alaihi wasallama yakan gayyaci yahudawa idan ya tambaye su meye hukuncin wanda ya zina ya taba yin aure hukuncin sa a jefe sai su ce a'a mu ba littafin mu ba babu inda Allah ya faɗa haka idan manzo Allah ya ce a karanto sai su ce to a karanta bara sai su sa hannunsu sai a karanta farko a tsallake hannunsu a karanta kasa sai a tare ba a gani ba sai manzo Allah ya ce to dan daga hannunka dan ka rubo wasu ayoyi sai a ga ayar da ce a jefa ku kenan ya nuna suna koya ne suna ainihin koya gaskiya suna koya sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mimma yashhadu lahu bir risalati wan nubuwa abinda yake tabbatar da manzo Allah manzo ne kuma annabin Allah ne wa yashtaruna bihi samanan qalila da wannan boye wanda suke yi sukan dan samu na abun duniya ana ganewa ai sukan samu dan wani abun duniya yanzu ka dauki kirista me yasa suke yin kudi a ce fasto ya sai jirgi duk wanda ka zo tocin shi zai taibo ayoyin da suka kai ka aljanna ya karanta ma ya nuna kai dan aljanna ne kai mutuwa kawai za ka yi don haka yanzu abin da ake so ka ba da kudi don ka nemi kudi ka yi ne ita ba badawa da an zo za a ce oh put the book of kaza oh haka ake cewa ka buɗe kaza ka buɗe kaza amma mu ba tun da muke wannan wannan tafsiri shekarun nan har yanzu ba mu wuce aya ba mu ma kai aya ta ɗari biyu ba kuma so muke mi daga bango har bango aya aya da cin sharhi da bayani daga bakin malamai domin so ake kowa ya gane abin da ake so ya gane amma su ba sa son mabiya su gane kuna fahimtar jama'a domin idan aka karanta daga bango zuwa bango su malaman nasu a filin su zai turu to dan haka sai a dauko ayoyin da mutane ke so sai a karanta musu yanzu idan ba na so in bata muku rai to sai in kama tsalle cikin qur'anin nan ina ɗebo ayoyin da suka nuna muku yadda kuke so sai in karanta muku waɗanda ba su bata muku to ba karanta muku ba sai ya zama na haice ku da na ce ku bada sadaka to sai ku bada sadaka da na ce ku tattaro kudi, sai ya zama kuna tattaro kudi. saboda me saboda na haice ku jama'a muna gane wannan shine abin da suke yi maluman bangaren kirista kai ka kalle da suke rayuwa ba ka rika sauraron su dan suna sabis ranar lahadi a talabijin ko a rediyo zaka ji an ce a buɗe wuri kaza idan an gama a buɗe wuri kaza idan an gama a buɗe wuri kaza amma ba a karanta littafin from cover to cover min gilafin ila gilafin ba yi saboda asiri zai ne asiri zai ko musulmi ba yara ma ana karantar da su daga bango har bango har ma a ce sun yi sauka ko sun haddace saboda so ake a iya gaba da ya gane gaskiyar tafiyar ba dai bace ana gane wannan ai to dan abin duniya da suke karba ana ganin shi a hannu su jama'a muna gane wannan shi yasa zaka ga malamin su yayi kuri har ya sai me jirgin sama a ƙasar nan ana ganin akwai malaman su sun kai kamar guda goma sha waɗanda suke da jirgin sama na su eh ba ba eh jirgin eh, ɗaya mutum yana da filage da yawa nasa ana gane waye idan ba bukata ta taso ba mai malamin addinin musulunci zai da jirgi sai dai idan dole ta kama domin muna bukatar kudin jirgin nan dan mu je wani wuri mu yada addini amma shi ya sai kansa jirgi da bukatar gaban shine ne yashtaru bihi thamanan qalila suna sayan wani dan abun duniya dan kadan wa huwa arzul hayati dunya wani dan abu duniya ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara Allah ta'ala ya ce ku gane ba abinda suke ci a cikin su sai wuta ay inna ma ya'kuluna fi muqabalati kitman al abinda suke ci na abinda ake ba su a madadin boye gaskiya naran tahajjadat fi butunihim wata irin wuta ce wadda ta ruru a cikin cikin su wanda Allah ta'ala zai rura wannan wuta a cikin su ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul nisa'i aya ta goma innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman sai ce innal ladina ya'kuluna tabaraka wa ta'ala ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci inna ma yaquluna fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su wuta ne ana ganewa ko suna cin wuta a cikin cikin su ne wasa da sa'ira da sannu Allah zai dandana musu wuta sa'ira idan muka dauki wannan aya da waccan aya ta cikin suratul baqara ya nuna maka cewa lallai cin wuta da Allah yace ana cin wuta lallai wuta ake ci da gaske amma mutum shi a zahiri yana ganin cewa abinci yake ci a zahiri yana ganin cewa ruwa yake sha haƙiƙanin al'amari ba abinci yake ci ba abin da yake ci a cikinsa wuta ne wasa ya launa sa'ira kuma za su shiga cikin wutan sa'ira ranar tashin alkiyama tabbas an samu hadisi daga salma bintu wato hindu bintu abi umayya allah ta'ala ya ƙara mata yadda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati zahabi wal fidda wanda yake cin abinci ko yake shan abin sha a cikin tukunya ko a cikin plate kwano na zinari ko ka ce kof na azurfa inna ma yujarjiru fi badanihi nar jahannam abin da yake kwankwada a cikin sa wutar jahannam muna ganewa mutumin da ya iya ɗiban ruwa ko ya ɗebi zobo ko wani abin sha ya zuba a cikin kof na zinari ko kof na azurfa ana ganewa ko ya ɗaiba abinci aka sa mai a kwanan zinari ko kwanan azurfa ya ɗauki abincin ya ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake ci a cikin sautan jahannama wani. domin mu al'ummar manza Allah an haramta mana cin abinci a kwanan zinari an haramta mana cin abinci a kwanan azurfa an haramta mana shan abinci a kwanan zinari an haramta mana shan abinci a kwanan wato azurfa wannan ya shafi yin amfani da su ko da baka ci da shi wani kai tokali da shi daya ana ganewa ko kai wani abin da ya shafi ainihin abincin kamata ya ka nisace shi tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa wanda yake ci ya sani yana kwankwadan wutan jahannama ne a cikin sa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani a cikin ainihin hadisin sa ka duba sahihul jami' sahih hadisi na 1692 har yanzu ka duba gayatul maram na imam al-albani hadisi na 116 fadin Allah ta'ala da yace la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama wa zalika ga ghadbanun alaihi domin Allah yayi fushi da su ne ana ganewa to tunda Allah yayi fushi da su to ba za su ga wani abu ba daga wurin Allah wanda zai dada musu arai, rai li'annahum katamu wa qad alimu domin sun boye gaskiya bayan sun san gaskiya idan ka ce za ka zauna a jahili ba kai karatu addini ba kana cikin hadari idan kai karatu addini kuma ka ma fi shiga hadari ana gane wannan ai malamin addini ya fi kowa shiga hadari domin idan yayi abin da yayi to ya sani za su haɗu da Allah gaba kaɗan babu daɗe. wannan shine abin da alƙur'ani ya tabbatar shine abin da sunnar manzon Allah ta tabbatar to haka dole malami ya tsaya ya jajirce ya yi karatun addini kuma ya fito ya bayyana wa mutane gaskiyar abin da Allah ta'ala ya yi sa a cikin addini to don haka domin Allah ta'ala ya yi fushi da su tunda da ainihin sun goye gaskiya wa kada alimu kuma sun san gaskiya fastahabbul ghadaba sai suka cancanci fushi fala yanzuru ilaihim wala yuzakihim Allah ta'ala ba zai dube su ba Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba ayyubni alaihi wa yardahu Allah ba zai yaba masu ba Allah ta'ala ba zai ainihin yabe su baranar tashin alkiyama domin abin da suka boye na gaskiya domin abin da suka boye na ilimi idan muka dubi hadisin abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda abu hurairah yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatu la yukallimuhu Allah yawm alqiyamah mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama ba ruwan Allah da su la yukallimuhum Allah Allah ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba to nan wani irin duba Allah ba zai dube su ba duba ta rahama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai tsanani Allah ka cire mu daga cikin mutanen kunnan Allah ta'ala ka cire mu daga ciki mutum na farko manzo Allah ya ce shaykhun zalim mutumin da ya zama dattijo ya tsufa amma bai daina zina ba tsufa ya kama shi shaikun zane wanda ya tsufa amma bai daina zina ba to wannan ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ba zai mai magana ba ba zai buge shi duba na rahama ba Allah ba zai tsarkake shi ba mutum na biyu wa malikun kazzabun sarki makaryaci ko shugaba makareci mutum ya tashi ya gaya wa jama'a zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza alhali ya san ƙarya yake ma tun lokacin da yake fani ai kaga shugaba ne jagora ne amma makaryaci to ranar tashin alkiyama Allah ba zai masa magana ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama ranar tashin alkiyama Allah ba zai tsarkake shi ba saboda mai shugaba ne makaryaci to sai na uku wa a'ilun mustakbirun matalauci mai girman kai ko kace talaka mai girman kai jama'a muna gane wannan mutum ba ya da ko sisi abinda zai ci ma bala'i ne amma yana tafiya yana kungura kamar ana hura shi yana tafiya yana babban karewa kamar wata kaguwa yana jin cewa shi shine alhali ba kowa ba kowa da shi dan haka manzo Allah kuma yace Allah yana kushi da talaka wanda yake mai girman kai domin talaka ba ya da dalilin girman kai dama abin da ke kawo girman kai abubuwa ne guda uku dukiya mulki ilimi su ba ya da ko guda daya to daga ina kuma girman kai ya samu asali ana bayyana ai ba ya da dalilin da zai sa shi girman kai idan mutum yana da mulki sai ya girman kai an san abin da ya sa shi girman kai ne mulki ko ko mutum yana da dukiya sai ya faɗi rai an san dukiya ta sa shi girman kai ko ko misali mutum yana da ilimi domin ilimi wani abu ne da yake bambance ka daga sauran mutane to idan yana da ilimi sai ya girman kai to nan ba ya kyauta ba a bai kyauta ba amma yana da dalilin girman kai to shi talaka ina shi dalilin girman kai kaga babu dan haka ya fusa ta Allah da Allah ya fushi da shi sai ya ga wa manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ka gaya mun cewa na sanya talaka mai girman kai cikin mutane hukun da bazan dube su bara tashin alkiyama bazan yi magana da su ba saboda ina fushi da shi Allah ta'ala ce a ainihin gaya mana ga yadda al'amari yake hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 108 yana cikin sahihu jami' sahih hadisi na 369 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 2584 Fadin Allah ta'ala ulaiikal ladina tarahu dalalata bil huda. Allah ta'ala ce su ne waɗanda suka yi ciniki suka saida shiriya suka sayo bata. Kamar yanzu a ce wane kana da labari kuwa wane ya saida ragon gidansa ya siyo alade sai a ce in ko ba haka ba ya saida ragon gidansa ya siyo mai alade ai za a yi mamaki. to wanda ya sai da shirya ya sayo bata gara wanda ya sayar da ragon sai ya siyo alal ana ganewa ai domin abin da ya aikata iyakacin sa haramun ne amma ba zai shiga tsinuwar Allah ba shi ko wannan wanda ya boye gaskiya yana cikin tsinuwar Allah kamar yadda waccan aya da muka baro ta suratul baqara ta tabbatar da Allah ya tsine masa masu tsinuwa ma sun me sun tsine masa muna gane wannan ayi to da ka tunda an samu tsinuwar Allah to dole an samu fushin Allah domin an boye abinda Allah ya ce a bayyana to idan aka yi haka to Allah ta'ala zai kawo sa ya dora kan wannan tsanin bawa ai zo anil huda sun musanya shiriya وهو نشر ما ma fi من صفات الرسول صلى sallallahu alaihi وسلم يهودا wannan da nasara sun ki su bayyana abin da ke cikin littafin su na siffofin manzon Allah wa zikri ma fi mab'athihi da ainihin ambatan abin da ya shafi ainihin aiko manzon Allah domin ya kamata littafin wajensu muna ganewa jama'a a ce kawai da mutum ya tashi musulunta su ne suka mai bayani ya musulunta domin a littafin an ce wa rasulan ya'ti min ba'd ismihi ahmad wannan aya ce cikin alqur'ani sai ya Allah ta'ala ya ce a cikin littafinsu annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi bishara ya ce wa rasulan ya ci min ba'di ahmad akwai wani manzo da zai zo baya na sunansa ahmad yadda aya take cikin qur'ani haka take a cikin littafinsu Da jama'a muna gane wannan da yaran annabi isa aka aya take manzo na nan zuwa bayana sunansa ahmad ahmad muhammadu mahmudu abu ɗaya ne ahmadu shine sigatul mubalaga kaman a ce ala Allah, wanda yake daraja kaman a ce aqwal wanda yake tsawo da naka ce ahmadu shine wanda yake mafi godewa Allah kaga an kawo shi da sigatul mubalaga ana gado wannan wato muhammadu wanda ake yawan yaban shi mahmudu abin yabo ahmadu wanda ya fi gode wa Allah ke ana gane wannan shine annabi Muhammad kalma ce guda daya sarfun kalma akai aka ya kalma amma abu daya ne duk wanda yake sunansa Muhammadu to Ahmadu ne sannan Muhammadu ne ana gane wannan ai haka sune ke to manzo yana nan zuwa sunansa Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da manzon ya zo musu da gaskiya sai suka ce hadha sihrun gube ai sihiri ne mu ba za mu bi ba ana gane wannan ai 'Koya gaskiya ba sabon abu bane a wannan lokaci idan aka tambaye su ku ne abota littafi shin a littafin an ambaci wani sunan shi Muhammadu sai su ce ba mu san da shi ba ana gano wannan ai maimakon mutane su shirya sai su tsara kora su cikin me cikin cikin bata to haka suke yi saboda neman abin duniya to shine Allah ta'ala anan yake cewa wato wal bisharatu bihi da kuma yin bishara da shi min kutubi ah, min kutubil anbiya'i cikin littafan annabawa wattiba'ihi da ainihin bin wannan manzo wa tasdiqihi da gaskata wannan manzo to Allah ta'ala ya ce wal azaba bil waɗannan malamai sune suka sayo azaba Allah ya ba su gafara suka dauki gafara suka mayar suka anso azaba haka suka yi ai in tabu anil maghfirati bil azab sun sauya ainihin gafara sun karba azaba wa huwa ma ta'aqahu min asbabihi almadhkura shine abinda aka basu na abubuwan da suka gabata Allah ya ba ku ilimi ku ainihin canza ilimin nan da bata Allah ta'ala ya ba ku shiriya a hannunku ku dauki shiriyar nan ku sare yadda ita ku an so bata Allah ta'ala ya ba ku gafara ku dauki gafaran nan ku sare yadda ita ku dauko azaba to shine Allah ta'ala ya ce fama asbarahum alan nari to tunda haka suka zaba ai ma adawamahum ya ainihin ka a zuciyarka tsawon zaman da za su yi auta fa ma asbarahu ala nari irin haƙurin zama da za su yi bi ma'ana Allah yana cewa za su daɗe a wuta to kai ka yi tunani irin tunaninka irin ne nisa da wahalar da za su yi a cikin wuta ranar tashin alkiyama idan Allah ya sanya su saboda mai li amalil ma'asi saboda sun aikata sabo allati tubdi bihim ila nari wanda za ta kai su zuwa gauta zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqqi zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil sai yace kadan insha Allah Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi domin Allah ya saukar da littafi da gaskiya ai inna maslahahu hadha azabar shadida sun cancanci wannan azaba mai tsanani da anna Allah ta'ala domin Allah madaukaki anzala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi sallam. Allah ya saukar wa manzon sa annabi Muhammad wato ainihin gaskiya wa alal anbiya'i qablahu kuma Allah ya saukar wa annabawa kafin sa irin wannan gaskiya wato cikin littafansu ta haqiqil haq saboda tabbatar da gaskiya wa ibtalil batil da kuma ainihin bata abin da yake na ƙarya fa amma duk da gaskiyar da Allah ya saukar fastahza'u bi ayati llahi almunazzalati ala rusulihi wadannan kafirai sai suka yi izgili da ayoyin da Allah ya sauka wa manzanni ana ganewa suka yi ta wulakanci suna izgili fa hadha tahaqqul azaba walla wan nakan wannan yasa suka cancanci azaba suka cancanci ainihin wato samun hukumar Allah ranar tashin alkiyama dan haka Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi lallai Allah ta'ala shi ya saukar da littafi da gaskiya duk littafan da ka gani asalin su daga wurin Allah yake wato littafan su ta wannan bible da muke gani littafin Allah yake amma an canja shi ba mu ba su su ma sun ce sun canja domin ana da bible suka zo suka yi king james version wanda wani sarki ne ya ba su ɗan kuɗaɗe su ci abinci su mai wasu ayoyi su cire wasu ayoyin da suke ɗan mai tarnaki a mulkinsa shi King James ana ganewa yi da aka suka kawo King James bashan. shi kuma akwai King James bashan na kaza na kaza daga baya tafiya ta tafiya aka zo aka yi the reverse standard shi kuma akwai na 1968 uh, akwai na 1972 akwai na kaza akwai na kaza aka ce me yasa kuka canja daga littafi zuwa littafi kuka canja daga kaza zuwa kaza suka ce domin wancan na baya yayi containing me akwai addition akwai deletion akwai accumulated error historical fallacy kuna ganewa wai akwai accumulated error yanzu akwai wanda ya isa ya ce akwai error cikin qur'ani akwai wanda ya isa a kyale shi ya ce akwai error wai littafin Allah ya wai the bible contains accumulated error it accumulate. menene uh, it contains accumulated error wai a cikin shi dan haka sai suka ga to misali a ce akwai error a nan misali shin waye isa ya canza error nan kuma waye ba ta mandate ko ba ta ba wa ya ba ka tantanta ko da akwai ero a ciki ai sai kana da tantanta ka gyara idan da akwai ero wanda ya kamata ya gyara malaman farko su ya kamata su gyara akan ero amma abu ya tafi shekara ɗan ruwa yau a samu wasu ɗan bana bakwai su yi zama su ga ya kamata su yi ne su gyara wai abin da na bayan su ba su gyara ba ana gane wannan ai sai suka ce wai akwai addition akwai elation akwai historical fallacy akwai wane ne akwai wane ne sai muka yi decide we decide to condemn King James version we decide to condemn King James version and come wane ne with uh, reverse standard version haka ba suke bani da ba mu irin wannan magana wai mi condemning wanda mu kawo wannan alqur'ani ba waye ka yau da wani zai zo yana karanta alkur'ani idan ya tsira harafi za a ce ba haka bane ba yanzu ina jin kuna gyaran aya ba saboda alkur'ani ai ba na ana ba bane shi gare alkur'ani nawa ne ne na Allah ne idan wani ya karanta ya inda ba nan ba ɗan uwa ya su dawo da shi domin kowa ya san qur'ani amma yau inda zaka je ka karanta bible ba daidai ba to wayannan sai su ma kabbara ma ana ganewa ai dan ba su san shi ba kuna fahimta tabbara za su yi ba su san abin da kake karantawa ba iyakaci a ce musu ofisi the book of kaza kawai a ce ku daga hannu ku sai mu za mu gafara eh zai min miraku. ko da Jesus ma bai min miraku ɗaya ba a rayuwarsa domin ya ce komi yana yi bi idinillahi kaga it's not the fafo min miraku abu ne daga Allah yana yi ne da izinin wa izinin Allah to amma da yake abu ne na neman duniya ana yi ne don a nemi wani abu duniya jama'a muna gane wannan ana yi ne don a nemi wani abin duniya kuma sun nemi abin duniya sun samu sai su jira sakamakon Allah kuma wanda shi zai ba su abin lahira Allah ta'ala shi ya tadda mu so dan haka yake cewa wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lalle waɗanda suka yi sabani a cikin littafi dangane da littafi la fi shiqaqin ba'i suna cikin sabani mai girma babban malamin musulunci a Sheikh Muhammadu al a Muhammad al-Amin ibn Muhammadu al-Muqtar Ashandidi cikin littafin sa Adwaul Bayan fi izahil Qur'ani bil ƙurani da zo fassara wannan aya da Allah yace ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah da zo fassara wannan sai ce hadhihi al-ayatu tajillu bi zahiriha ala anna Allah layu, yukallimu al wannan aya zahirinta tana nuni cewa Allah ba zai wa kafirai magana ba ranar tashin alkiyama Allah qawluhu domin fadin Allah da yace la yukallimuhum ba zai musu magana ba to fi'ilun ne aka kawo fi na nafai Allah ya kore ana ganewa ba zai musu magana ba amma sai malamin yace wa qad ja'at ayatul ukhra akwai wasu ayoyi daban da suka zo cikin Qur'ani wanda waɗannan ayoyin tadullu ala anna Allah yukallimu al-kuffara qiyamah ayoyin suna nuna Allah zai magana da kafiran ranar tashin alkiyama kamar fadin Allah ta'ala wanda Allah ya kawo cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna min rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna walidun sai amsa dai ba فاتخذتموهم سخريا حتى أنصرتم ذكري وكنتم منه متبركون الله تبارك ta ɗari سورة المؤمنون آية 107 زوها 108 kafirai suna cikin wuta Allah ya bamu labarin abin da ke faruwa irin wainar da ake toyawa suka ce rabbana akhrijna minha ya Allah ka fidda mu daga cikin wuta fa in qulna fa inna zalimun idan muka ƙara to mun zama zalima ya Allah in ka mai da mu duniya muka ƙara laifin da ya kawo mu wuta wallahi mun zama zalimi mun zalunci gaba kamar dai dukan yaro yana baba ba zan ƙara ba baba ba zan ƙara ba ko ba haka ba to kaga anan kenan amma an je gaban Allah an shiga wuta magana ta ƙare manya ne amma cewa suke ya Allah akhrijna min haka fidda mu daga wannan wuta fa in udna in muka koma cikin sabanka fa inna zalimuna sai Allah ta'ala yace qala sa'u fiha wa la tukallimu Allah ta'ala yace ku kanta a cikin wutan nan wa la tukallimu kada ku yi magana kenan ya nuna suna magana da Allah har ma Allah yana ba su ne, yana ba su amsa gashi kuma dan an ce Allah ba zai musu magana ba nan kuma an ce Allah ta'ala yana ba su amsa to ya kenan abinda ake nufi jama'a Allah ta'ala ba zai musu magana ba ta girmamawa ba zai musu magana ba ta karramawa domin Allah ya ce ku wulakanta ku zauna cikin wutan nan ku wulakanta idan aka ce mutum ya wulakanta wani ya wulakanta gara ma kada ma magana domin rashin yi maka magana ya fi daɗi akan a ce maka ne ka wulakanta zama muna gane wannan so da haka Allah ta'ala ya ce ikfa'u fiha wala tukallimun ku zauna a cikin wutan nan kada ku yi magana da wa da Allah tabaraka wa ta'ala har dai zuwa karshen aya wanda za su ci gaba da yin addu'o'i ari ne masu tsawo a wannan tsakani sai fadin Allah ta'ala wanda malam ya karanta zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah nazzala al bil haqqi wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id karkashin wannan aya Imam al-Qasimi a cikin mahasinu ta'wil yace zalika bi anna Allah nazzala kitaba bil haqqi ai inna wastahabu hadha al'azaba shadida abinda yasa suka cancanci wannan azaba mai tsanani da anna Allah ta'ala domin Allah ta'ala anzala alkitaba aljami'a li anwa'il huda Allah ya saukar da littafin da ya tattaro dukkanin shari'a littafin annabi Musa shari'a ne littafin annabi Isa shari'a ne littafin annabi dawo da shiriya ne littafin annabawa gaba ɗaya shiriya ne shi kuma alkur'ani da ya zo sai ya tattaro littafan gaba ɗaya da abin da ke cikin su kuma ya ƙara wani sabon ƙari kenan Allah ya saukar da littafi da gaskiya wanda ya tattaro dukkan nau'ukan shiriya wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lallai waɗanda suka sabani a wancan littafi na baya wato jinsul kitabin ilahi wani littafi da Allah ya saukar bi an aminu bi ba'di kutubillahi ta'ala suka imani da bangare na littafin Allah wa kafaru bi ha suka suka ainihin kafirce bangare kamar yadda nasara suka yi imani da at-taura suka kafirce ma injila ana ganewa yahudawa sun yi imani da me at-taura sun kafirce wa injila nasara sun yi imani da ainihin littafin at-taura suka zo suka ainihin imani da injila amma sun kafin cewa ƙur'ani muna gane wa su yahudawa sun yarda da nasu a taura amma da aka kawo injila a bayansu ba su yarda da ita ba sai ya zama wannan rashin yadda da injila ya mai da su kafirai ana ganewa su kuma nasara sai suka imani da attaura suka kare imani da mai injilan da aka ba su to da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da alkur'ani sai suka yi imani da injila da attaura suka yi imani da alkur'ani wannan shi yasa suka zama mai suka zama ainihin kafirai dalilin haka ya maida su ainihin kafirai wato sun yi imani da shashin littafi sun kafirce wa ainihin sashi a lafin fi ta'wiliha ko ko an samu sabani a wurin fassarar littafin li'ajali li'ajalihi ala tahrifiha dan haka ne wato ku li'ajalihi ala tahrifiha littafin da Allah ya sauka musu na taura da littafin da Allah ya sauka musu na injila da suka yi sabani akan fasara maimakon su koma ga wanda ya san littafin sai ba su yi haka ba sai suka yi wa Allah tsaurin ido sai aka ga to ya kamata a canja fasara kamar dai abin da ya shafi kiristoci a yau ana ganewa ai idan wata magana ta zo a cikin bible wanda kirista ba su gane ta ba ko kuma magana ta shiga musu duhu sai a yi zama sai a cire wannan magana daga cikin littafin don haka idan ka ɗauko da american international Bible na bible ya saba da wancan wancan ya saba da wancan shi kuwa ruwayoyin sa guda ashirin sa guda goma babu wanda ya saba da wani jama'a muna gane wannan saboda littafi ne saukakke daga Allah kuma Allah ta'ala ya bashi kariyar da ba za a samu kari a cikin Qur'ani ba kuma ba za a samu rage ba kuma malaman alqur'ani Allah ya tsare su suna tsare tsaye wajen ba Qur'ani kariya a yayin da malaman baya yahudu da nasara sukan yi zama siwa Allah jara'a a canja wani abu na littafin koko a karkatar da fassara yadda za a samu wani abun duniya kamar yadda ainihin muka ji to sai Allah ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba wai kadai shine imani ba ku karkatar da fiskokinku kuna kallon gabas ko kuna kallon yamma kuna sallah kada wani ya mamaki na ce ana kallon yamma ana sallah mu nan mutanen yamma muna kallon gabas a matsayin alqibla mutanen gabashin duniya suna kallon yamma a matsayin alkibla mutanen kudancin duniya suna kallon arewa ne a matsayin alƙibla mutanen arewacin duniya suna kallon kudu a matsayin mai alƙibla domin ita alkibla tana tsakiyar duniya to shine Allah ta'ala tunda a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha gori a wurin yahudawa ya sha gori a wurin larabawa gorin da larabawa suke masa shine suna farko suna masa gori cewa yana cewa shi yana bin annabi Ibrahim amma kuma ya saba wa alƙibla annabi Ibrahim domin yana kallon baitul maqdis kaga wannan gori ne suka mai ana gane waye su mutanen makka mushrikai suna cewa annabi Ibrahim nasu ne a fadar su kafin Allah ya kare ta su cewa inda mabiyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kan tafarkin annabi Ibrahim ne da da yazo sai a ga yana kallon alqibla annabi Ibrahim shine dakin Ka'aba amma sai aka samu yana kallon Baitul Maqdis yau gori gobe gori yau gori gobe gori su kuma Yahudawa suna wa manzon Allah gorin cewa ya saba wa addinin su ya goda wani addini amma kuma a wajen sallah yana kallon alqiblarsu da Allah ta'ala ya tashi sai ce to wannan gori yau na kare shi gaba daya ka daina kallon alƙibla su ka zo na sanya maka alƙibla ka shine ka aba har duniya ta nade nan zaka kalla jama'a muna gane wannan sai Allah ta'ala ce to laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba wai kadai shine imani ba a musulunci ku juyar da fuskar ku kuna kallon gabas kuna sallah kuna kallon yamma kuna sallah ba shi kadai bane imani walakin al-birra man amana billahi abinda ake cewa da'a ga Allah wanda ya imani ga Allah yayi da'a ga Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal malaikati da malaiku wal kitabi da littattafai, wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya dauki dukiya yana son dukiyan ya bayar saboda Allah waye ba zawil qurba ɗan uwansa wal yatama da marayu wal masakina da miskinai wa sabila da ɗan tafarki wasailina da waɗanda suke roko a taimake su diya ba su wa riqabi ya bada dukiya wurin ɗan tabayi wa aqama salata kaga sai sallah ta sannan bayan yayi waɗannan ayyukan kuma sai ya tsayi da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal muquna bi ahdihim idza ahad waɗanda suna cika wa Allah alƙawari idan sun dauka sai Allah ta'ala ce wa sabirina fil ba'sa'i da waɗanda suke haƙuri lokacin tsanani wadda ra'i da lokacin wahala wahilan ba da lokacin yaki domin in ba ku da haƙuri yakin ba za ku iya ba to waɗanda suke da haƙuri lokacin wahala lokacin tsanani lokacin yaki to waɗanda suka tara wannan sifofi na da'a ga Allah Allah ta'ala ce ulaiikal ladina sadaqu waɗannan sune waɗanda suke wa Allah gaskiya wa ulaiika humul muttaquna kuma sune masu jin tsoron Allah babban malamin musulunci Imam al-Qasimi a cikin mahasinut ta'wil da yazo fassara wannan aya laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi yace albirru da Allah ya ce ismun jami'ul lita'ati suna ne da ya ɗauko duk abinda ake kira da'a ga Allah sunansa albirru duk abinda ake kira yi wa Allah biyayya in dai aikin Allah yana son shi kuma ɗa'a ne ga Allah sai aka tattara shi aka mai suna daya sai aka kira shi albirru ana ganewa ko to shine yake cewa wato fadar Allah ta'ala da yace laisal birra suna ne da ya kunso kowace ɗa'a wa amalul khairi da ayyuka alkhairi almuqarribati ila Allah ta'ala wadanda za su kai mutum zuwa ga Allah wa minha daga ciki akwai birrul walidaini kaga magana ai ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi manzon bai ce da'atul walidaini ba sai ya ce mai birrul walidaini biyayya ga iyaye da'a ce ga Allah ana ganewa birrul walidaini da'atul lillahi biyayya ga iyaye da'a ce ga Allah kenan biyayya ga iyaye min a'malil birri yana daga cikin ayyuka wanda ake yi na biyayya ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ce innal abrara innal abrara fi na'im sai yace wa innal fujjara jahim al jam'i ne na masu biyayya ga Allah sai Allah ce innal abarara Wayanda suke masu albirru masu biyayya ga Allah lafi na'im suna cikin me ni'imar Allah kishiyar ba wa innal fujjara sai ce lafi jahim wayanda suke fajirai su suna cikin ainihin jahim faja alal birra diddal fujuri Allah ya sanya biyayya gare shi ya zama kishiya game da fajirci kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni a cikin suratul ma'ida aya ta biyu ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa Allah ta'ala ya ce ku yi taimakekeniya a wurin yin ɗa'a ga Allah in dai aikin nan in an yi shi ɗa'a ne ga Allah Allah ta'ala ce ku yi taimakekeniya ku taru ku yi shi ana gane wa ai sai ce lata ta'awanu alal ismi wal udwani kada ku yi taimakekeniya wajen saban Allah da ƙetare dokokin da Allah ya ginda to shine malam yake cewa shi Imamul Qasimi yace fadalla ala anna hukmun ismu alamin li jami'i ma yujaru alaihi al-insan albirru suna ne da ake ba mutum wato duk wani aikin da in mutum yayi za a bashi lada sunan wannan aikin albirru to bi ma'ana yana fassara aya yace laysa salahu wa sa'atu wal fi'lul mardi fi tasfiyatin nafs wato gyaran zuciya da yiwa Allah da'a da aikin da Allah zai yarda da shi alladhi yajibu alladhi yajibu an tudhilu bi sha'nihi an sa'iri sunufil birri wanda ya kamata a ce kun wato ainihin gamsu da shi ko ya burge ku na nau'uka na ayyuka wanda ake wa Allah yace huwa amrul qiblati shine maganar alqibla da ya gabata sai yace walakinnal birra abinda ake so ku rige a matsayin da'a ya ji al-ihtimamu bihi wanda ya kamata a da hankali akai yace huwa hadhihi al-khisalu shine waɗannan halaye da Allah ya jera mana allati addaha jalla shanuhu wanda Allah ta'ala ya jera domin masu cece ku ce akan alqibla suna wa manzon Allah gori ai mun karanta da ala ko ba haka ba dan haka suna mai gori akan cewa baya addinin su ne yahudanci amma yana kallon alqiblar su su kuma wayancan suna mai gori cewa ya yi addinin su amma yana kallon alƙiblar su jama'a ana gane wannan to daga baya sai Allah ya mai tashi alƙibla kamata ya su ce to mun huta tun da yau an maida shi alƙiblar sa a lokacin kuma sai suka ci gaba da surutu gawa ga manzon Allah cewa me ma wallahu ma ai allati kanu alaiha mun karanta cewa to kuma yau me ya juyar da su daga alƙiblar da alkiblar da muke musu guri kenan ko yau me ya juyar da su zuwa ga wata sabuwa to shine Allah ta'ala ya tattara waccan magana da aka yi a baya ya dunkule ta a cikin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi Allah ya dunkula magana gaba daya yace maganar alkiblar gaba daya kai ba alkiblar ba ma zallar da ake a kalli gabas ko a kalli yamma yi sallah ba shi kadai bane ake kira da'a ga Allah sai dai da'a ga Allah shine waɗannan ayyuka da Allah ta'ala ya jero na farko shine walakinnal birra man amana billahi da'a ga Allah shine mutumin da yayi imani da Allah tabaraka ta'ala wanda ya bada gaskiya ga Allah ta'ala ai imanu man amana billahi imanin wanda ya imani da Allah alladhi da'at ilayhi ayatul wahdaniyya wanda ayar kadaicin Allah ta yi bayani fa asbata lahu sifatul kamal ya tabbatar wa Allah sifofin kamala mun karanta da ku a baya wa nazahahu an simatil nuqsani ya ainihin tsarkake Allah daga sifofin da na nakasa ya cire su ga Allah wal yawmil akhir da wanda ya imani da ranar lahira allati kazzaba bihi al-mushrikuuna ranar lahirar da mushrikai suka karyata kai kuma sai kai imani da ita fastalla nizamahum bi baghi ba'dihim ala ba'd da suka aikata wannan mummuna aiki na karyata ranar tashin alkiyama al'amarin su sai ya kwanci sai ya dawo bangare na karyata bangare wal mala'ikati da ainihin mala'iku wanda ya imani da mala'iku ai amana bihinna yayin imani da su mala'ikun gaba daya wa bi annahum ibadun mukramuna cewa mala'iku bayin Allah ne masu daraja mutawassituna bainahu wa bainar rusulihi mala'iku sune tsakanin Allah da manzanninsa ana ganewa ko idan ka karanta wannan dan garamin littafi na tauhidi wanda yake kawo definition na mala'iku yake cewa su mala'iku kitabu makhluqatun min nurin mala'iku jikukuna ne body jikukuna ne makhluqatan min nuri wanda aka halice su daga haske kaga sabanin halitta muke nan su mala'ikun Allah jikukuna ne da aka halice su daga haske la ya'kuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala yanamuna kuma ba sa bacci wa hum ibadul mukarramuna bayin Allah ne masu daraja kamar yadda Imamul Qasimi yake ambatawa anan wa ashrafuha yace wal kitabi kuma suka imani da littafan da Allah ya saukar gaba daya wa yashmalu kutubul munazzala min as-sama'i 'ala al-anbiya'i wannan ya kunso duk wani littafin da Allah ya saukar daga sama zuwa ga annabawa allati min afradiha wa ashrafuha al-qur'an daga cikin daidaikun littafin da Allah ya saukar kuma mafi daukaka shine ne al wanda al-kutubus samawiyya kamar da malaman tauhidi suke cewa littafan sama kutubun anzalahu Allahu ala rusulihi wahaya littafai ne da Allah ya saukar wa manzanninsa ta hanyar wahayi bayyana fiha shari'a wal ahkam Allah ya bayyana shari'o'i a ciki da hukunce hukunce li na. nas dan a karantar da musulmi ko a karantar da mutane wa irshadihim ila ma fihi salahihim an dora su akan abin da zai gara su ainihin har zuwa karshe to sai ya ce wa asharatuha mafi kyawun littafan nan shine alqur'ani sannan almuhaiminu alama ma qablahu domin shi alqur'ani abinda yake cikinsa baya cikin sauran littafan amma abinda ke cikin littafan yana cikin alqur'ani shi alqur'ani ya kewaye duk abinda ke cikin littafan amma su littafan akwai abinda aka bari ba a faɗa ba sai da aka zo kan alqur'ani sai aka fare shi don haka alkur'ani ya fi sauran littafan daraja kuma ya fi su ainihin samun karamci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wanda biyina da wanda ya imani da manzannin Allah jami'an gaba ɗaya, min gairi tafrikatin ba tare da bambancewa tsakaninsu ba min ahadin minhu ko da ɗaya daga ciki kama fa'ala ahlul ne kamar yadda ma abota littafai suka aikata ma'abota littafai guda biyu su ne yahudawa da nasara ana ganewa ai yahudawa sun yi yin imani da annabi isa rashin yin imani da annabi isa ya sa allah ya kira su kafirai jama'a muna gane wannan domin sun yi yin imani da annabi isa su kuma nasara kirista sun yi yin imani da annabi muhammad shi ya sa allah ta'ala ya kira su kafirai mu kuma musulmai mun yi imani tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya yabe mu yace amanar rasulu bima unzila wannan al'umma ta annabi Muhammad wa ala shi shugaban namu annabi Muhammad Allah ta'ala ce amanar rasulu shi manzo yayi imani bima unzila ilayhi min ya yi imani da da aka saukan masa daga ubangijinsa na alqur'ani wal mu'minuna amanu su ba mu'minai sun yi imani sai Allah ya ce kullun amana billahi manzan da mabiyan manzan sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni sun yi imani da littafai sun yi imani da mala'iku Allah ta'ala ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba mu bambancewa ɗaya daga cikin manzanni wannan yasa muka zama al'umma da tafi kowace al'umma cikin al'ummomin da Allah ta'ala ya halitta idan mun je gaba a gurguje fadin Allah ta'ala wa atal mala ala hubi ya bada dukiya daga cikin ayyukan da'a albirru mutum ya ɗauki dukiya ya bada yana son dukiyar akhrajahu wa huwa huwa mushabbul lahu ragibu fihi ya ɗauki dukiya yana son dukiyar yana da kwadayin abinsa sa dan shi ya nemi dukiyar amma ya ɗauka ya ba addini nafsa ala zalika bil mas'ud wanda ya wannan fasara shine ɗalibin manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud yace abinda Allah yake nufi anan wa atal mala ala hubbihi ya ɗauki dukiya ya bayar yana son dukiyar yana kwaɗayin dukiyar yana buƙatar dukiyar kuma ya ɗauka ya bayar idan fassara aka ce ma abdullahi dan abbas ko a ce ma abdullahi dan masaudu magana ta ƙare domin idan ka karanta littafin sahihu muslim abdullahi dan masaudu nan allah ta'ala ya ƙara masa yadda yana cikin waɗanda manzon allah ya nuna mutum hudu ya ce a koyi karatun alƙur'ani a wurin, sannan a cikin sahihu muslim Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazalat wa fi ma nazalat babu wata aya a cikin alqur'ani kaka face na san wurin da aya ta sauka kuma na san akan me ta sauka duk qur'ani gaba daya babu wata aya face na san a inda ta sauka kuma akan me aya ta sauka to wanda ya ce maka duk wata aya ya san inda ta sauka kuma ya san akan me ta sauka kaga idan yayi fassara akan ayan nan shine aula a dauki fassara jama'a muna gane wannan to da haka sai ya fassara fadin Allah ta'ala wa hadal mala ala hubbihi ya bada dukiya yana kaunar dukiyar amma ya dauka ya bayar an samu hadisi na Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalus sadaqa an tatasaddaqa wa anta sahihun shahihun sadakar da za ka yi wanda Allah ya fi so ka sadaka kana lami lafiya kuma kana marowaci bi ma'ana marowaci a nan kana buƙatar dukiyar domin duk wanda kaga ya ɗau kwandalarsa ya bada fa yana son kwandalar shi amma saboda an mai wahazi an nuna mai abinda Allah zai bashi ya ɗauka ya bayar to sadakar da Allah ya fi so wanda kai kana lafiya ba lokacin da zaka mutu ba ka haɗa rigima a da kaza abawa na da kaza har rigima ta kaure ana ganewa ai a kai sadakar gida kana lami lafiya kai sadakar gona kana lami lafiya kai sadakar kaza kana lami lafiya manzon Allah yace wannan ita ce mafificiyar sadaka wanda kai kana lami lafiya sannan kana cikin lokacin bukata ta amalul gina kana burin wadata kana tsoron talauci hadisin na cikin bukari hadisi na 1419 haka na hadisin na cikin muslim hadisi na 1032 ya zo cikin sahihu ibn hibban hadisi na 3312 to tunda an yi magana mutum ya bada dukiya a wa za a ba dukiya zawil qurba yan uwa su wa za a ba insha zawil qurba wayanda suke yan uwa yan uwansa na jini wato qarabatul rajul waɗanda suke ‘yan uwa na jini duk taimakon da za ka yi wa duniya in dai ka taimaki ‘yan uwanka ba ba ka burge Allah ta'ala muna gano na yi dole ka fara da ‘yan uwanka wahum aula man a'a amina sadaka su suka fi cancanta sadakarka an samu hadisi na Sulaiman ibn Amir Abdibbi Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ce, inna sadaqata alal miskini sadakatun. ka dau sadaka ka ba talaka manzo Allah ce sadaka ce wa ana zawin rahimi ka dau sadaka ka ba ɗan uwanka danginka islatani yanzu abu biyu kai sadakatun Wasilatu. ka yi sadaka kuma ka sada zumunci ka ƙara ƙarfin ƙaimin zumunci kamar yadda hadisin ya zo cikin sahihun nasa'i hadisi na 2581 yana cikin littafin takharijul musnad hadisi na 16235 an samu ruwaya ta abdullahi dan mas'udu Allah ya kara masa yadda wato ita sai ce an annaha wa mar'atun matan Abdullahi dan Mas'ud ita da wata mata daban sa'ala ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun wa manzon Allah tambaya a tujizu sadaqatu anhuma ala azwajihima matar Abdullahi dan Mas'ud tana cikin masu kudi shi kuma Abdullahi dan Mas'ud ba kudi ana ganewa ai to abin da ya faru shine ta ɗebi dukiya da yawa za ta je ta yi zakka ta yi sadaka sai ce ina za ki ta ce za ni sadaka ga talakawa ya ce wannan talakan kuma ina kika aje shi kana gane wannan ai ya ce a'a ai kai mijina ne muna tare ya ce ai kudin ki nake ne talauci na nawa ne dan haka in sadaka za ki dan Allah ba ni to tun ana yi su biyu abu sai ya kai ga manzo to sai aka samu wata mata ita ba suna irin wannan matsalar da mijinta sai aka daga magana zuwa gaban manzon Allah sai aka tambaye shi za mu iya ba mazajen mu sadaka za mu iya ba su zakka wa ala aitami fi hujurihima akwai wasu marayu ma da suke rike da su su matan ke rike da su a gidansu amma ba ƴaƴansu bane marayu ne za mu iya ba su zakka ko sadaka to sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace lahu ma ajrani idan kuka ba marayu ko kuka ba mazajen ku ma kuna da lada ribi biyu ana ganewa ai ajaru alqaraba lada ta yan uwantaka da kuka sada zumunci sannan da ladan sadaka da kuka bayar hadisin yana cikin bukari hadisi na 1466 yana cikin sahihu muslim hadisi na 1000 daidai yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 4248 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 2582 yan uwa a hakuri kamar da zamu iya gani akwai shugabanni na anan sun kawo mana ziyara wannan masallaci insha Allah nan zamu tsaya idan Allah ta'ala ya raya zuwa gobe zamu ci gaba akan ainihin marayu wal yatama wal masakin muna cewa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh